محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أرسله الله إلينا رحمة بنا وشفقة لنا أخوة الإيمان هذا الذي نتكلم عليه شهر عظيم سيد الشهور وفيه أنزل سيد الكتب القرآن على سيد الأنبياء وسيد الأنام سيد الخلق أخوة الإيمان أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan وتأ da muka haɗu don mu tunatar da kanmu da kanmu mu yi tanadi mu yi tattali mu nemi yadda za mu yi mu agaza wa kanmu da kanmu a tunanina ba al'ummar da take da kishin ruwan wannan wata kaman al'ummar najeriya musulmi da kafiri don muna cikin wani hali wanda muke bukatan komawa zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala yana cewa بعد أعوذ بالله من shahar الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن watan ramadana allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa dan mi mu ji tsoron allah la'allakum نعم هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان سبو هكا ألا يا بي كومي يا قوة أندو كي إيماني والله كي كرا ماس إيماني أبند ما لي تنا ba inda za ni in ɓuya ba inda za ka ka ɓuya duk inda muka je fili ne a wurin Allah ba wata na'ura da za ta yi wani abu da za a ce a ainihin saboda na'urar nan ta bayyana komai hakikatan la sai ta yi iya iya wata gwargwadon ilimin mai ilimi amma ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kera mai na'ura bare na'ura da haka yan uwa musulmi tunani na hankali tunani na basira ubangiji subhanahu wata'ala sai ya tunatar da mu azumi kan nawaye asaumu li azumi na wani to muka duba cewa na ubangiji ne subhanahu wa ta'ala to fa yana nuna mana cewa sai mun tsarkake niyya sai mun kyautata aiki sai mun koya saboda haka komai nasa yana bukatan mu je gaban malam ya koyar da mu yaya manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi azumi ya yi azumi da waɗansu ladabbai da ya aiwatar kuma ya umarci sahabbai su aiwatar mu kuma mu yi koyi da su allah ya wajabta mana wannan ya farlanta mana wannan musan da shi ba makawa sai na koya sai ka koya sai mun koya saboda haka ya kira masu imani kuma ya sanya mana wato cewa ƙarshen ayar la'allakum a attaqwa saboda haka in babu ita babu azumi yau mun ci gaba amma faɗa mai haƙari jiya mutum ɗaya zai cillo ƙarya wa duniya kuma a yaɗa ta sama da mutum miliyan aka an turo an turo forwarded forwarded kawai za mu yi ta aikawa a ina aka yi abu waye turo na farko waye gani kawai haka za mu yi ta yi sai abinda da ba a rasa ba uwa musulmi ya zama innamal a'malu bin niyat dukkan ayyuka da niyya ta su wa innama li likullin ri'in manawa me muka kudurta Allah bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama koko mun ƙudurci mu dai a ce ga munan masu azumi da can mai ɗan nisa akan samu waɗanda in azumi ya zo sai su gudu su tafi ƙasashen da ba a azumi ko kuma ba a sa ido a kansu amma yanzu alhamdulillah magabata uwaye malamai shehinai sun yi ƙoƙari sun dawo da mu kan allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce yan uwa mu yi amfani da dama wannan rayuwar shekara arba'in hamsin sittin saba'in da ƙyar tamanin sai ka sha wahala ciwo kuma ya fara daga shekara talatin hawan jini ne typhoid ne ulcer ne bai cin kaza bai shan kaza da can kuma sai ka tadda abin ba haka ba in aka ce da can din nan sai ka ce ko waɗansu shekaru ne na can can can a ba su ba ne kawai na abin da muke aiwatarwa ne bahar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas barna ta bayyana tudu da ruwa muna sallar yan uwa musulmi ba tare da ainihin mun kwaikwayi manzan Allah ba muna hajji ba tare da kwaikwayon manzan Allah ba muna umara ba tare da kwaikwayon manzan Allah ba auratayya makwabtaka haƙoƙi da dama na iyalai ne namu ne a tare da su na 'ya'ya ne mazan ko matan ga munin zube in uwa musulmi ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta mana azumi mai azumi baya gulma baya shedan zir baya faɗi ba a tambaye ka ba aikinsa mai zikirullah da haka Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ƙur'aninsa a cikin wannan wata littafin da za ka bi shi bidikka a yaushe sauka a yaushe Allah ya cika shi saboda haka duk za ka yi wahala ba za ka samu wani littafi makamancinsa yana buƙatar me don mu karanta shi mai tunani ina ne makomata ina ne makomarka wallahi al'azim ƙasa ɗan adam daga ƙasa muke nan za mu koma kuma daga nan za a tashe mu sai mai sai hisabi yi tunanin zafi a wannan lokaci an ɗauke wuta janareto babu mai me kake tsammani in na mutu uwar kabarin gaba ɗayanta ba ta kai ainihin faɗin teburin nan ba kana kuma a tona ya saƙo a ciki kaɗan shikenan a sanya ni da kafaɗa ko kuma ainihin da gefe ba da ƙirji ba ba da baya ba wannan don me in ji tsoron allah ɗan uwa musulmi mun kaiwa ne mun kaiwa ne watakila an ji mani za a kai watakila kai za a kai watakila wane na za a kai watakila naka ne watakila namu ne ɗan uwa musulmi mu dawo mu tambaye kanmu na shirya wa azumi me aikin mai azumi ikhlasi me aikin mai azumi infaqi ciyarwa me aikin mai azumi karatun alƙur'ani me aikin mai azumi azkaru me aikin mai azumi tunanin makoma a ina zan mutu la haula wala quwwata da rana da daddare da safe da yamma wanda ya ajiye tunaninsa a haka yana da wahala ya ci gaba da ƙetare iyaka yana da wahala ya ci gaba da ƙetare iyaka amma sai na sanya tunanina a yanzu ɗin nan ni ainihin wato wani saurayi ne wadda nike jin yanzu zan ji daɗi yanzu zan yi kaza zan yi kaza za mu kaza za mu aikata kaza za mu tara kaza za mu sami kaza zan zama kaza dan uwa musulmi yi tunani da duk ƙasan nan take in ka tattara ƙasan gaba ɗaya ka ji tsoron abin take ciki to yi tunani kuma ka dubi yadda arewa take ba ka ce mu ne 'ya'yan iyayenmu ba bare ainihin jikokin kakaninmu me yasa mun saki abin da da suke yi su gudu su bar garinsu su bar danginsu ƙarya wannan na sa da su yi ƙaura annabi ce asaumuli wa ana ajizi be azumi na wani ni ne zan saka wa mai azumi azumi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana ingantaccen labari wanda yake azumi ya ciyar da mai azumi ko ya shayar da mai azumi allah zai ba shi lada kwatan kwacin ladan mai azumi na kananan gefe guda tuku uwa musulmi to me na tanada to me ka tanada ba mu tunanin wa fi dhalika falyatanafasu almutanafisuna yan uwa daga ƙetaren ƙasa da wajen mu sai su kawo mana dibinun buɗe baki ni na mallaki naira dubu ban iya ainihin saya ma ɗan uwa na kokon naira hamsin ko na ɗari to fiyo wata mun gagara wanda ya shayar da mai azumi ɗan uwa musulmi Allah zai ba shi lada kamar na mai azumi shin muna kwaɗayin abin da ke ga Allah ko ku a'a wayo na in tara ni dai in tara in tara mai tunani akan wasu ayoyin waɗanda suke tsoratar da mai hankali summa auratnaha qauman akharina dukiyar nan da na tara abin nan da na tara kuɗin nan da na tara wa zan gadar mawa zan gadar da shi ne wa matata da ɗana da ɗiyata matata ta yi aure ‘yata ta yi aure sa'an nan kuma ɗana ya yi aure duk ƙarshenta ba za su auro jininsu ba za su auro wani ne can su ci daɗi amarya uwar gida in amarya ce a wuri na ko uwar gida ta auri wani su kwanta akan wannan gadon ni na tafi yata ta ɗebi kayan gado ta ci da ango shi ma ango ɗana ya ɗebi wannan dukiyar da na bari shi kenan ya auro wata su more can ana mini hisabi nan suna murna ai an bar musu dukiya ai kai baka ga yadda take ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza dan uwa musulmi da wannan mu koma mu yi tunani mu yi iya binciken da za mu yi a yi haƙuri da makarata magariba ta sami na nan ainihin jancin saboda haka ainihin wuri ya turniki saboda haka zan ce da mu abinda ainihin ya kamata a ce watakila na ce saboda haka lokaci ya kawo jiki ku yi haƙuri da ɗan abin da ya samu malaya mana karatu gamsasshe wadatacce wadda ainihin wato ya ishe mu tsaraba har ainihin wato ramadana ya kawo ramadana ya shiga zuwa ƙarshe in za mu yi tunani a cikin suratul mulk to magana ya ishe mu eh, magana ta isa wazin ya isa mana domin allah ya umarce mu da sun marji ilbasara karratai duk abin da Allah ya faɗa yi tunani ka sake tunani duk abin da Allah ya yi halitta ya ajiye dubi abin ka sake duba shi ka gani shin ka ga wata nakasa a jikinsa fara da kanka in fara da kaina shin me kake tsammani da ba Allah ne dan adam ba ya yatsun nan suke a jikin kowane abin halitta ƙwaro dabba wani iri na ruwa da na tudu yadda Allah ya kera mu ya karere kasusuwan nan ina da ainihin lankwasa guda 360 a jikina kai ma haka shi ma haka babba da karami Allah ya ajiye wannan don me don mu yi tunani mu yi tunani mu zama daban da dabbobi kuma ya halatta mana dabbobin ni'ima duka mu ci a lokacin ci mu yi buɗe baki mu yi suhuru da ranan mukami magana sai wanda ya halatta in ina buƙatar shagaltuwa saboda haka in shagaltu da abin da zan karu da shi a kabari in shagaltu da abin da zan karu da shi ranar hisabi ka shagaltu da shi mu shagaltu da abin da zai taimake mu mu ƙetare siradi cikin sauki. Allah ka ba mu ikon koyi da ma'aiki Allah ubangiji in ka kai mu ramadana ka sa mu yi azumi na sunna ya Allah in kuma rayuwar mu ta tsaye ba mu shiga ramadana ba Allah ka sa mu cika da kalmar shahada Allah ka sanya mu daga cikin bayanka na gargari da wannan ainihin an nuna mini lokaci ya kawo kuli kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayani akan ababen da kowane wannan mu mai azumi ya kamata ya maido da hankali da zuciya zuwa a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka malam da alkhairi uh, in the introduction malam made mention that we are approaching the best month of the year or a special month of the year. That is the month of Ramadan, which is the month of the best of all books, which is Quran, sent to the best of all creatures and the leader of mankind, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For that fact, or, uh, month of Ramadan is a month of Quran that need each and every one of us to look at the content and the message of Quran in order to know and understand what it contains and likewise put it into practice. We should know that fasting was made compulsory over us, but there is something which is the, the major bedrock of acceptability of fasting, which is a taqwa, that is for one to follow Allah vividly, to make sure that he follow Allah accordingly. That is why there is need for us, for each and every one of us to think, why am I going to fast? Let us be sincere. Sincerity of purpose for the observance of fasting is very important. What are we doing? What are we going to do during the month of Ramadan? Let us cast our thought over the issue of ikhlas, that is sincerity for whoever going to observe any act should know that it can never be accepted if he is not doing it because of Allah. That one should serve as one of the major things that we should always be thinking about because it's a, it's a condition for the acceptability of any act. During the month of Ramadan, our own tongue should be wet with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala our own focus should be on how we can give our charity to others so that we assist others to fast in this uh, month of Ramadan. You should know that whatever you are having is Allah subhanahu wa ta'ala that has given you. If you put it in the right way, it means you are going to earn Allah's blessing on the day of judgment. Not only that, let each and every one of us be thinking about his own last hour because each and every one of us is going back to Allah. I don't know, you don't know who is next. Is it me? Is it you? Who is going to be the next? But it's reality that we should know that is something which is inability, in, a uh, uh, that is compulsory, surely is coming to us and we must face it as it has been mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala. The month is the month of Quran. Recite Quran, understand the message of Quran, and likewise put it into practice so that you earn Allah's mercy here in this world and in the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala reward Malam with the best of his road and may He subhanahu wa ta'ala give us the ability to put this into practice. Azami za mu yi the da 'yan mintoci da suka rage a yanzu wurin tambayoyi da amsa uh,